الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ولا وقد قيل أن شيء كان أمره لزيد wurin da annabi muhammad ya yi manzo kai ya za ku tsaya kan hanya rike ta to kam allin shahawati domin tun da sha'awa Allah abin da ce makam irin abin da mai raba jakuna faɗaki ko mai hana warwar shakuna kasin nan ake dukan shi kan hanci mm-hmm. ana dukan sai haka sai haka sai in ka dinga dukan bayan ka kwana kana yi ba zai bar abin da shi ba mm-hmm. to hana banna da tsaya shine kama ai asalin kama a yaren jaya mm-hmm. to shine kama da sha hudu domin jaya sha'awa fin karfin da ke nuna warar da linarsu domin korewa garin ana hawa ha game da abin da take so wa haza wannan iza jawazna alaihi in ma har mun halatta kura, aha. to ku atal wani kuma ba mu halatta wannan ba na'am tun daga dalilin da muka faɗa Allah na nufin ya haramta tabanni sun haka a kwankwasa babban kofa in ta bude su ganana ba dole su bude ba hmm. annabi nan tushe zo da a yi abadi hmm. to a fara ta gidan shi mana hmm. bahaushe ya ce doka daga gida take fara farar gaske doka daga gida take fara ko in dai za ka hana mu a waje to tun gidan ka muji ba a yi to ka ji wata suna hawa har ya ganta ai shi auto to ban ba afke irin yadda cikin tafiya da motarka haka sai kaga ko wanda ka sani ko wanda kake iya tunani akan shi ko irin matan da ke tsayawa titi ko irin ma dai haka mazan masu shigar da zaka iya kallon su to kallon farko shine fuji'atan afke afke ake ce mashi da Hausa to wa yusla lahaza irin wannan to ai la'in karo fihi ba mu san da kowa kan shi tunda ai kowa ya sayar rai na gani abin da take su. ko ba gane ba ai layun karo ko a la nukura tafi babu musu a cikin shi lima dubiya alaihi bin adam saboda abinda aka halicci dan adam akan shi dubiya aka halicce shi ka gane ko a minisi sani hil hasana na ganin kyawun shi abu mai kyau wa nazaratul fujiati kuma kallon farko a to ai wannan mafuwan anha an yahi tunda misali walaysa fi nazaratul ula bi ghayr ta'ammudin haramun ko ba gani ba babu laifi a ganin farko wanda ba a yi shi da gangan ba to ka wannan to sai na muke sannan ya rinjaye ran shi an ha gabarin wannan sha'awa din wa amara zaidan ko yau mu ci zaidan wato bi a wato da ya rike ta wa inna ma tunkar tilkar rewa wato tilkar ziyadatu ana musanta waɗannan ƙare-ƙaren ne a latifil kisa ta wadda ke cikin kisa wata awilu a ko wata wilu aula fassara wadda take mafificiya to yayi wata awilu mu. wal aula da abinda ya bi to ma zakarnahu abinda muka ambata shi an ali ibn husainin wanda muka fara fada can Allah na nufin ya harba ta ni to sai kun kasa kofa annabi ta'awilu fassara ah, to wannan dogara kenan ta'awilu mm, to na abaki ne dogara wala. ya dokara wancan kuma awwala ya yi tawili na gana wadda kake nufi mm. ka gane ta wa kawo samar gandiyo ta wa kaulun na dai wata sana wal qaril kushiri wa laihi awwala abu ko bakar ibn furakin abu bakar ibn furakin awwala alaihi ya dogara kan shi sai yana kallo ba zo ba an ko huta ni kenan Waƙala sai ce innahu ma'ana zalika indal muhaqqiqina ma'ana wannan a gurin malamai masu zurfin ilimi min ahli tafsiri wato ƙala. wa nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi da da aminci muna zaun nisi imalin nifaqi annabi zalika ke shi ga wurin aiwatar da munafunci fi zalika a irin wannan abin. Allah har mu muna fata da ke irin wannan ka aura ma yaron kamata, kuma ka koma ka sa ido akan ta da Allah da annan shi ma mutum da ya yi wannan ayar sai ya cire kai shan daga cikin mutanen kirki ai ba sai an cire ka ba ka aura ma yaron kamata, ka koma kana ta jiya ake magana a gidan rediyon Kano ake tambayar wani bawan Allah irin a gidan irin kada kai shi mutumin jigawa ne ana faɗar rep ali wanda ake ta faman yi nan sai shi ce to mu dai gashi muna ta bincike wasu bukanci ke sa su yi wannan rep wato fyaɗe irin da ƙananan yara wasu kuma ya dai faɗi abubuwa uku sai to amma na uku wasu fitina ce dai kawai sai ɗan jaridan ke cewa to kamar irin masu shekara nawa nawa suke sai ci to kaga na guri kaza dai shekara shi da ɗaya wannan shekara da bakwai wannan da biyar yadda ka karkasa har da mai talatin da uku zuwa dubu to sai ci to ina gane abin masiba ne to shi kuma na gari kaza kaga dan saba'in ne iya mu je ya shi ciki to don Allah yanzu a mutumin da ya yi wannan da sai an kore shi wannan garin eh ai ka dai san ba jikan mutum ba ko matan wani aka same shi da wannan shi bai kamata sai an kore shi ba sai an ce mushi komai ba a ina gaya maka wai a kamar ina gaya maka a kamar da shi na malam ke cewa an tsarkake annabi daga wannan munafuncin ko to sai ce to alhamdulillah ba anan ba har mu hmm. domin yanzu ko a mudin nan ne irin yanzu a ce ka auro ma dan abin nan yaron ka mata ka koma ka sa ido a cikin ta to ai ya kamata kafin a kore ka kai ka cire kanka daga cikin mutanen kirki to shine to sai na bada misali hmm. ai dalilin to zuwa don kenan hmm. har in shi da ne da garar da yayi wannan to ya kamata shi ya bar garin kuma ya cire kanshi daga cikin mutanen kirki Allah shi mana sauki wai zahari kilafi ma fi nafsi kuma la ya tsarkake annabi wato gabarin bayyana da sabanin abin da ke cikin zuciyar shi wa kanna zahakullahu ubangiji ya tsarkake annabi an zalika daga waɗannan abubuwa zalika ya koma ma abubuwan nan biyu an nifaqu wa izhari kilabi ma fi nafsi wato abin da bawai ke ce wa dungu dungu to annabi ya tsarkaka daga wannan wato bi qaulihi ta'ala domin ubangiji ya ce ma kana allan nabi min harajin fi ma farada Allahu lahu hmm. babu wani irin laifi da zai hau bisa wannan annabi fi ma farada Allahu lahu cikin abin da ubangiji ya hukunta mace yi qala malam sai ce wa man zana zalika bin nabi wani duk ya zaci kallon Zainab bin nabi wato ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai to faqad a khada'a wannan yayi kuskure kuma ƙala shi hasan ibn aliyin ya ce walaisa ma'ana la kashe ta huna misali wata kashan nasa wallahu haku an ta kasha ko to sai ce gaskiya ma'ana shi ba ba ne ba khawfu irin wanda kai kake fasara shi da shi ba wa inna ma'ana wa al-istihya'u shi dai a koda alhashe tufa tsoro ne a ko'ina hmm. ya ce to ta bangaren annabi anan wato ta wata kashan nasa kana jin kunyan mutane to su ce ka auri matar ɗanka mm. wallahu a haƙu an ta kashahu Allah shi cancanta ka ji kunya shi kaga nan kashe to ai ya zama kunya ai ya sayi min wa ai ta zawwaja zawja tabnihi ko yana jin kunyar su munafukai su ce ya auri matar ɗan shi wa anna khashiyatahu sallallahu alaihi wa sallama min nasi kuma tsoron annabi muhammadu wato ga mutane to kana ta kasance ne min irja munafiki munafiqin daga kwaramatan munafikai wale hudu wato da yahuda wata jigibi ko wata jigibi da zagunar wato da motsar da sharri na munafukai da yahudawa alal musulmi na du'afa'i to shi aka shafe a bisa musulman da suka na. domin misali al musulmi na yi to su wannan ba zai to shafe su ba a can irin su sai na alimana ko su ja'faru ko ko ko irin su abu da asi wannan maganar na ana tunkarar su da ita amma da raunar mumini kaga shi komi sai faru a kan shi to kaji shi ne wannan tasgibin motsar da sharrin yahudu wato da ainihin munafukai alal musulmi na da afi ko abu a faya a bisa musulman da suka rawara, so da in ka faɗi musulmi na kai shiru to har agau yawo kuma haka da malam ke nufi mm. a wato bi kaulim da faɗin yahudu da su waɗannan ainihin munafukai za ku lura ina ta haɗa hukum ɗin nan da yahudu wato da munafukai mm. domin su ne ainihin matsala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mm. za ka ji sun ce ta ta zawaje tabnihi ba'a da na haihi an na kayi hala'il abna'i ka ji irin ta ko ya auri mata ɗan shi bayan ya ce a daina auren matan ƴaƴaye ka gane ko hmm. shine ba'ada nikahi hala'il al'abnai hala'ili matayen al'abnai yayaye hmm. kama kana kamar yadda abu yake to fa taba hullahu sai Allah ya rage annabi Muhammadu ala haza akan wannan wannan tunanin wannan zahu ya tsarkake annabi Muhammadu anil iltifati wato gabarin wage ilaihim wato zuwa ga yahudawa da munafukai fi ma a hallahu lahu cikin abin da Allah ya halatta mashi kama a taba ho ala mura'atir la azwajihi kamar da aka taba zargi annabi Muhammad a bisa kiyaye yaddar matayen shi fi suratul tahrimi ko wato bi qawlihi lima tuhrim ma halallahu laka tabtagi marbat ta zawjatuka ko ko to kaji al'aya kazalika qawluhu hakanan wato fadin da yayi mashi na anan ta wata kashan nasa kana jin kunyar mutane wallahu a haku an taka shahu Allah shi ya cancanta Allah rama a kula ba shi ya cancanta ba wallahu a haku Allah shi cancanta ba shi ya cancanta ba domin tabrili ba ta tasiri a Allah musamman bangaren annabi Muhammadu da haka da Allah to babu tabrili mm. ba za ka ce Allah shi ya fi cancanta ba to kenan da wani wanda annabi ke tsoro kenan ba Allah ba babu shi mm. alhamdulillah ba annabi fi muhammadu ba ko ni yanzu ba ni tsoron kowa ba Allah ba abu uku nake tsoro ni a rayuwa ta mala uku ina tsoron sharran kaina ina tsoron zaman rashin ibada ina jin tsoron zaman jahilci ina jin tsoron in zauna ban yi karatu ba ina neman tsari da wannan hmm. ina neman in zauna ban yi ibada ba hmm. ina tsoron sharran kaina abin da nake ce ma sharrin na yin zalunce ka a ganin ido ba na zalunce ka ba to da zalunci na a gurin wa zai koma kai mun dawo da kai daga gurin wannan rigimar ina ta gurin zuciya fa na ce ko a da kome kar kai na ba mm. ko ba na ga maka ba na ce maka mu kyale shi shitar da ƙari bashi mun dai wannan don barazana domin mu tsira amma ba wata addu'a sharri da za mu yi makowa duniya na ce baka idan na tasa mutum na ce na ga bayan shi da muguwar addu'a kuma na ga bayan shi an tafi na dinga zama kenan idan ta juyo ka ɗauka ni na mutu lafiya kuma ba wanda Allah zai ma wannan lamunin ka gama halaka 'ya'yan mutane kai kuma ka tsira wallahi Allah ba zai maka wannan ba kuma da zai maka istidraji ma a ce ka mutum haka nan to bayan ka sai an rasa wanda zai gyara ɗakin da ka duk watsewa gidan zai duk mai wargaza gidan wasu Allah baya kulle gidan shi na sha ga muku wannan baba na ba baba na ba idan kana sa Allah ya ra gidan kara a gidan wasu hmm. musamman ku da kuke malamai ka ɗauka wai sai ɗanka zai zama malami kar ka yi haka duk Allah ya baka karatu jawo kowa ka bashi kawai kowa ya dida. ko ka mutu da kananan yara ka wasu sai Allah ya haɗa su da mai karatu da su ai karatun da can ba kai ke karanta ba na ka ce in baka babu bai ko to ko duk wanda kaga ya samu karatu Allah ne ya dore mishi gindin samun karatun in ba haka ba ku jiwa duniya sai ta hana shi karatu to in kai sa'a ne sai a ta ka ko wani ma ba haka bane to kuma komai sai ta wani da aka yi to bai da basira kullum yana makarantar to bai ganewa ko wani kuma ga basira kamar kamar mai to bai son karatun ko ba haka ne ba don Allah ya kaddara maka rabo sai a ta ka ga malamin ga karatun ga basira ga son karatun gurinka kafin wani ya falaka bacci ka zan malami arka ce a ah, to wani aida tare muke ce a ah, to ina ruwa Allah da wannan ko labarin misali to mu koma ga abin da nake gaya muku to ko ji abin da nake tsoro uku ina jin tsoron in yi maka sharri ko in zalunci ka ko in ci kayanka ina jin tsoron in zauna ban yi ibada ba ko in zauna da zalunci ban nan babu abin da nake tsoro da ka zo da takobi ko bindiga ka kashe da ai ka tura agwagwa ne da kai da ita wa ya wahala ita dama ba ta za ta yi ba kuma duk abin da ka yi man in dai ba ni na jawo fitinan ba wallahi ni ke da riba don Allah yana kishin mara karfi fiye da yadda mara karfi ke kishin to shi mara karfi ma mai maganin shi hmm. duk in dai kana da gaskiya Allah na kishin ka da kai kishin kanka amma da ka ke gaskiya fa Allah sai baka hmm. domin Allah bai taimakon wanda bai da gaskiya to ka ji abin da nake tsoro ku to zara to shi zaka iya ganin ni ban tsoron kowa ba wani wanda ke da wani ta ko bakin baki waye ina zullum mai kushin shi addu'a ina son ta domin annabi ya ce mu nemi addu'a ɗan uwan mu musulmi wannan ko da na sa a yi min addu'a yanzu aka tashi da wani zan ce su addu'a ina son ta wannan amma ka sani ban zalunce ka ba ka zagi na Allah kuma ya goyi bayan ka mm-hmm. ban ci kayan ka ba ka ci Allah tsine man ya tsine man kuma na danne maka haƙi ba sai ka ce mai tsine wani ba ai dama shi a hakamul hakimi ne dama menene hukunci Allah ba adalci ba a kwato mai haƙi haƙin shi ko to na kwace ma kaya kaga shi Allah ya san yadda zai yi fita maka to a azanan Allah wa na min zalika da jawr amin amin to a jiga eh eh eh auto ashe ma na mata ga muku eh. to shikenan Tawakar wa qarwiya anal hasani to abin da take nihi da tudulu al ziyadatu wal musharaka tudusa da kasata to abin da ka tunkara daidai suke wani sai ya zarce wani shine tudulu alal musharakati wa ziyada kamar yanzu kai mahaddaci malam lukumanu mahaddaci to sai kuna takarar karatu aka ce to a kwana a ga wanda zai faɗi a ga wanda ba zai faɗi to cikin ku wanda da ya faɗi ko da sau ɗaya ne mm. wanda bai faɗi ba ko sau ɗaya ba shi fishi shi ba mm. amma wa kuma ake da shakka cewa mahadaci ne kaga duk kun yi tare a hadda mm. amma a haddan ne ta wurta ta wani karfi misali to wannan shi ne tudu da alal ziyarati a wato tudu alal ta to ziyara to a gurin Allah da wani a gurin Annabi Muhammad akwai wani tare da Allah to shi ne to gaji hmm. to ya ana samu Eh? ba kowa na iya samu a kowa ma a eh, to ai ba wanda shi kadai ne in manala amma abu idan ya amma akwai kuma ɗaya yana cikin alkur'ani can wanda ya zo shi ma baya nuna musharaka din kamar can to akan babin aure ne idan mutum ya saki mata shi bata gaba inda bai yarda ta to zaka ji qur'ani ya ce shi ya fi cancanta na ita to zaka ji mai tafsiri ya ce wa tafrin da san alababiha auna tabril anan baya aiki to saboda matan mutum ce kawai illa zai ce dawo mm. sadaka wanda duk zai shiga a lokacin nan ma shi zai shiga haramun ne kuma ba ruwan shari'a da haramun kai da kake da mata kai to akwai irin su dai dai dai a larabci ana zuwa da su mm. ai tun da kace wallahu duk inda kace wallahu ai Allah ne masani da ka ce mafi sani to da shi da suke takara ilimin nan dai ya faɗa ya ce wa ma ujitu minal ilimi to sauran mai yawan na hannunwa to da shi da wa to ka gani to tun da shi ka ke da abin shi ga cewa wallahu alam Allah ne mafi sani to kaga ke na su biyu suke da shi amma shi Allah ya yi kokari ya wuce wancan <laughs> ana daga dama Allah ka wallahu alam Allah shine ainihin masani hmm. ba mafi sani ba haka na misali wallahu wa rasuluhu a haƙƙan yallo ba ku taɓa jin mun ce su ne a cancanta da a neme da su a su suka cancanta a neme da su domin misali in ga Allah ga wanda ba Allah ba wa aka ce a bi Allah mana kaga ba fa kowa sai Allah idan ko aka ce ga annabi Muhammadu ga sauran mutane wa aka ce a bi to saboda kaga kenan in aka ce wallahu wa rasuluhu haqu an yurduhu Allah da manzon su suka cancanta an yurduhu a nemi yadda su a nemi da kowa ɗaya daga cikin su hudun nan zai koma ma ko Allahu ko rasuluhu to su ne suka cancanta a nemi yadda su kaga duk wanda ba su ba bai cancanta ba ba wai ana nufin su suka fi cancanta in su suka fi cancanta to wani ma a iya bin shi illa dai annabi ya fi cancanta ko a iya bin shi ina dai Allah da ya fi shi cancanta ko to babu wannan a kiyaye amin shi a wato shi nike ne wabu wani tuna a haƙu da hinna to shi ne wannan to kaga ainihin mazajensu a haƙu da hinna su suka cancanta su mai da su ɗakunan aurensu ba su suka fi cancanta ba mm-hmm. to kaji tawakar ya annal hasani to ala ga kai ma ka shiga ko an bi ko ka fi da ko bi dai to kaga dai ka fi da malami ko ko ko malamin kai kai na wallahi baka saba wallahi malamin kai kai na ba ko ka bi da ko bi wallahi baka bi alhamma ko su kai da malami da alhamma na wasu bidu wallahi ba su kai ni ba ai ina kafafa da wannan kaji aluma ba ni ya ce mun shekara ta kawo dauke ce wallahi wannan ina ta kawo da wannan tawa mm. <laughs> to wallahi wannan ta kawo da malamin na wannan da Allah taimaka wakar wa adal hasan wa aisha a menene nan lokacin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an da cikin manzanci annabi muhammad ya taba boye wani abu kai to ai lagata mahazihi ayata da ya boye wannan aya lima biha min atbihi saboda abin da ke cikin ta na zargin da ubangiji ya mishi wa ibda'i da bayyana da ma a abin da ya boye faslun ko kuna ga abu shaka a kiran sallah ake a lokacin sallah tabbas eh, yayi muna jin dan sabon da ake ne hmm. in an ci a ƙara-ƙara, kara an ci a bashi a bashi eh, a samu nan kan mana to a kwana mana albarkar abu